ɗan zago ya feɗe biri har bindinsa a hirar da ya yi a sauraro lafiya to ai kamar na da maka tun farko cewa dama abu biyu kadai a hirar da muka yi da kai kwanaki ko da wani kawai labarai ko da ba kai bane cewa shi zai hana da Kabiru su a matsayin gwamnan jihar kano ko dai shi da ma dan adam ne zai iya mutuwa ko kuma aka yi juyin mulki ko juyin mulki aka sai dai idan an jingina wannan tsarin mulki tsarin mulki da muke cikin sa hmm. to zan yi da hanzu dai to kuma gashi Allah ya tabbatar da rantsuwarsa uh, mu mutanen APC babu shakka mun gama da sankara ne cikin jam'iyyar wato kasan idan ko gora ne idan sankara ta kama shi to a hankali take cinyewa hmm. ba su mu ba mu gano ba amma yanzu mun fara gano sankarorin a cikin jam'iyyar APC domin kashi 85 waɗanda suke fitowa kafin yaɗa labarai in ka kulla maganin su musamman ya fi sunan namu alkhairin su a baki ɗan kaɗan ne sharrin su ya fi yawa ƙaryar su eh, ta fi yawa bai kamata ɗan kaɗan zama makaryaci ya zama mai yaudari kuma shi da samun nasara tun da kafa apc ta taho da gagarumin nasara muka samu 'yan majalisa arba'in a cikin 'yan majalisa nan guda arba'in ba wanda aka yi kara muka samu 'yan majalisa tarayya mutum ashirin da hudu a cikin yan majalisar tarayyar nan ashirin hudu ba wanda aka yi kara muka samu gwamna da mataimakin gwamna ba kai karar gwamna ba shi umma ganduje ko mataimakinsa a wannan lokaci hafizu abubakar amma abin da zai baka mamaki da wa'annan sankara suka shigo ko kuma suka buɗe bakinsu a kan sun cinye apc aka fara rigima ba tsere ba dalili tsakanin umar ganduje da injiniya Muhammadu Rabi Musa Kwankwaso wannan rigima babu tushe babu dalili babu dalilin yinta amma a kirkiro ta da yanzu da ta nake kawai wannan rigima ba da gwamnan Kano ne yanzu da mataimakin gwamnan Kano ne yanzu ɗayan biyu ne ko dai ganduje ne kawo da amincewa injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ko kuma injiniyar Rabi Musa ne kawo da amincewa ganduje da ba za ka wani abun ba yanzu an zo an mana iban karma hukaciya an zo da mu gefe daya mu mutanen APC kuma duk da haka ba kyalimin abin da ke damu ba kullum suna bin mu suna ai gwamnati gobe zai dawo jigata zai dawo citta zai dawo to yanzu ne hankali wanda ya gaji hankali ya gaji tarbiyyar kirki ai bai kamata a cikin mutane ƙarya ba ai sai ya jira ya gani ba kai ne za ka abu zai dawo ba a'a kai jira za ka yi ba za ka yi ci komai ba domin duk mutumin da je shari'a ba zai ce gobe za ba ba a'a ya kai kara ya jira abin da Allah ya yi shi kenan amma wannan ƙarya da ake mutane wannan yaudarar da ake yi amma muna muna addu'a kuma in sha Allahu Allah ba zai taɓa da mutanen APC a banza ba za a samu mutanen kirki su shigo su gyara ta kuma za ta gyaru halatta. ambasada alhaji amir hannun zogo san za a iya cewa a matsayin ka na tsohon ɗan siyasa kuma wanda da kai aka fa wani jami'a ta fita apc kai kaɗai ne ake ji kana sukan abokan tafiya ka na apc menene ka wani dalili ne wato dalili shine idan ka ga abin suka ko abin da za ka mata kai magana a kansa ka ƙi dama an ci abu uku ka ƙi abin da ƙarfin zuciyarka ko da zuciyarka ko kawai da hannunka ko da zuciyarka wannan shine abin da nake yi domin ina son tabbatar maka lokacin da aka fara rigima da rabin zafon Kwaso da Umar Ganduje kusan ni kadai ne aka kai ruwa rana da ni akan bai da wani rigima ba kuma ni kadai ne zuwa wajen Rabi'u Kwaso iyalan da nasu bai mutu ba ni kadai nake zuwa Umar Ganduje an gaya masa gaskiya wannan rigima ba ta da kyau bai kamata a yi ta ba kai bari gaya maka ma wato akwai zancen da muka yi da ni da sanar rabi musa kwankwaso ya akwai wani gurin umar ganduje tsohon gwamnan jihar kano hmm. cewa da shi umar ganduje a sokoto ya ce zai fi da biri aka fara tsalle makiyan wannan da suka rusa jam'iyyar su hmm. suka fara tsalle zai fi da biri din na sai shi za a fi da biri sai ya je gurin rabi musa kwankwaso a abuja a gidansa a mai tama na shi abin da ake faɗa mai girma gwamna mai girma tsohon gwamna abin yana damuna ne tare kuka taho da mutumin nan ya maka mai kiso daya ya maka mai kiso biyu yanzu shi ne gwamna ka tafi da shi defense ka ba shi wato laptop ka ba shi gurare da amma kuma ga abin da yake faruwa me me abubuwan da ke faruwa sai sanata rabi musa kwanku sai ce mun chairman na shi ranke daɗe yace dan Allah dan annabi ina so ka je gurin umar ganduje ka ce dan Allah dan annabi ina roƙonsa ya feɗe birin nan saboda gobe idan Allah ya ara mun rana na samu wata dama hmm. in gane waye barawa ma a gwamnati na ni rabi musa ya ni rabi kuka ya kuma yana da rasa ni kuma ni naje kuma Umar Ganduje a Abuja shi ma hmm. a Aminu Kano House da shi ne gidan gwamnati da sako da gwamnati sanar tare musa kuka shi ne min ne na ce yana cewa kana cewa za a fede biri za a fede biri za a fiɗe birnin ya ce dan Allah dan Allah iya roƙonka ka fiɗe birnin nan kowa huta sai ce mun ciyaman na shirar ke daɗe ya ce ai idan kare ko kusa shi a gwamnati sun baka ci shi da kansa ya da shi da shi ne shi ya idan kare ko kusa yanka ya ci tare bakaci ci wannan zance banza ne ka daina wani magana ba za ka ƙara jinta ba tun daga wani ba zan saka ji maganar ba tun daga wani ranar duk masu wannan ƙarya ba su ƙara shi za su fiɗe biri ba to wato idan aka idan mai saurare ya fuskanci mai jawabin ka akwai zarge-zarge da ake ta yi da cewa ita kanta wannan jam'iyyar taku da ta faɗi wani suna ganin akwai shi kansa haɗin baki tsakanin shi tsohon gwamnan da eh, wato rabi musa kuma da shi abdullahi umar ganduje me gaskiya wannan wannan ba gaskiya bane ai akwai gaba ta kiyayya na sirri kiyayya hmm. ba ta siyasa ba shi mai girma tsohon gwamna kiyayya ce na sharil tsakanin da kwankwaso yaushe ya fara yaushe zai daina Allah kaɗai san wannan amma na son tabbatar maka APC an kada ita ne ko kuma ta faɗi ne saboda abin da aka yi mata a cikin gida karka tuna mu ne muka yi ji sabon karka tuna kafin mu an kori su hafizu abubakar karka tuna kafin mu an kori musa kwankwaso karka tuna kafin mu an kori mutane biyu a cikin APC kuma duk APC ne akwai lokacin da aka kafa jami'ar APC ni da Rabi Musa Kwankwaso mun je ungogo na ce ba su mai girma gwamna za mu ci zaɓe ɗari bisa ɗari ya me yasa na ce saboda duk wanda ake rigima da ne duk inda ake rigima yau gusu ɗaya sai shi amma zan baka misali da guri uku kurun shi to gamu na ce daga a gairan fara maka na ce usman alhaji da gidansa daban yana pdp sanata kabir gaya yana app su eh, ɗan majalisar tarayya abdullahi mahmud yana abdullahi mamur gaya hmm. da sabab bafa gaya kowa ta jikinsa daban amma yau a gaya da usman alhaji da kabir gaya da abdullahi mahmud da sabab bafa bici da duk wani mai faɗa a cikin karfa kuma gaya hmm. suna apc da wani rigima kaga babu hmm. ba gidan kowa yanzu gida ɗaya ne da gida ne gidan su usman alhaji daban gidan kabir gaya daban sannan an ta rigima ko ne kana gidan su usman alhaji ko kana gidan kabir gaya nace lokacin gama ɗaya kenan nace ɗauki dakin tofa guri biyu ne ko dai kana gidan Umar Ganduje ko kana gidan Magaji Abdullahi ko gidan Sale Kuidawa Sale Kuidawa yana CPC Magaji Abdullahi yana CPC Ganduje yana PDP hmm. to yau da Ganduje da Magaji Abdullahi da Sale Kuidawa da duk wani wanda ya isa a cikin jam'iyyar eh, eh, eh, wata jami'a ko fili ko nan irin su zoban nan da suke APP hmm. yau da suna guda take ɗauko ɗan bata gida biyu ne ko kana yin su Musa Gwadabe ko kana gidan su Murtala Kore ko kana gidan su Dan Zago hmm. ko kana gidan Abba Dabo ko Aminu Dabo Na ce yau da wanda yake gidan Aminu Dabo da wanda yake gidan Dan Zago da wanda yake gidan Murtala Musa Kore da wanda yake gidan Musa Gwadabe yau zube su da to da za a rigima kuma haka aka yi aka ci zaben nan ɗari bisa ɗari dan majalisa guda arba'in da maka ba ɗaya da aka yi kara su fitin dan tare da mutum 24 ba wanda aka yi kara su sun 15 da gwamnati da mataimakinsa ba wanda aka yi kara amma ana yin wannan fitinar aka zo aka rusa ta kuma wanda kusa dinnan mun san su suka rusa ta FPP ta koma FPP da kyar muka kore sai muka ruwa rana kuma yanzu ma muna nan muna bin yan jam'iyya su yi haƙuri ta adin da aka yi da APC sai an samu waɗanda suka san asalin asalin asalin siyasa suka san me ake kira dimokuraɗiyya suka san siyasa ba gaba bace za su gyara ta amma matukar aka ɗauko gauran waɗannan mutanen wallahi ba su gyara ta ba saboda hali ne a jikinsu ko burin su kenan ko ba su daina ba to ciyaman ita jam'iyyar nan ta ta apc da take a nan jihar kano da ake ganin jiha ce mai girma a siyasa yau babu gwamnati a nan ta kuma ku ne yanzu yan jam'iyyar nan kana ga jam'iyya za ta iya rukuwa a hannun ku yan jam'iyya ba tare da gwamnati ba ai dama mu jam'iyya a gurin mu ba da kuɗi muke yin ta ba ba mu taɓa yin siyasa don sai mu samu kuɗi babu a tsarin mu ita jam'iyya kuma ba kuɗi bane asalin ta ah, rayuwa za ku ga mutum ne ba kuɗi a ƙasar nan ya kiwo ƙasar nan wa yake ba kuɗi ake bin sa in kuɗi ke da sun kare buhari lokacin da fito 2002 2003 2007 wa yake ba kuɗi yake kiwo ƙasar nan asalin siyasa ba kuɗi bane An ka mutum ya cewa a siyasa zai kashe kuɗin su dama ɓarawo ne in ka mutum ya sai da sai kayayyakin jam'iyya ya sai da kayayyakin gwamnati da abubuwa ko ba kuɗin jam'iyya bane siyasa ta saka siyasa mu'amala ce ka je gurin mutum ka lallashe shi ya shiga jam'iyyar ka ya gane cewa abokin mu'amala ne kai shine siyasa ba ɗibar kuɗi ne ka ba mutane nawa APC ta kashe a Kano ba ta zaɓen ba idan kuɗi ne da ta ci zaɓe ita ta bada atamfofi ita ta bada taliya ita ta bada dutsen nuka ita ta bada dutsen eh, girki ita ta bada kaza amma ba su zaɓe ba saboda me saboda kuɗin aka karɓa kuma yan takara nawa suka fito a wasu jam'iyyu suka kashe kuɗi ba sai shin zaɓe ba saboda ka'idar siyasa shine mu'amala da jajircewa da tsayawa kan ra'ayi da neman masu ra'ayin su tsaya da kai in ka samu wannan kuma ka kanta su rabar sauran shirme ne kayi wa'insu bayanai kafin a gudanar da wannan zaɓe da wasu matsaloli da suka taso wanda ta hada da shi kansa tsohon gwamna injiniya a wato abdullahi umar ganduje kuma ana iya ganin a matsayinka na dan siyasa wa'annan abubuwa da ka hanga da yawa daga cikin sun faru wai yaya irin wannan hasashe naku yake yiwa a siyasance to da farko dai duk mai hankali idan gidanka mutane ashirin da suke cin tuwo sai ka ga ya koma mutum biyar ta yin biyu za a ɗauka ko dai talauci ya kama gidan ko kuma wasu sun fita da gidan sun bar gidan sun koma wani guri idan sun yi rike kansu a can to ba za ka ji kunya ba amma in ba su rike kansu ba ma'ana sai sun je sun nema ko sun yi bara a ciki ko abu kai za a zaga kai ne ka ji kunya abin da aka yi gina APC ana gani mutane za su fita sai a ce Allah laka taki gona ana gani mutum ne ko ba shi da kowa akwai iyalansa zai iya taimaka wajen iyalan a yi zaɓi jam'iyya sai a ce a manta da shi ana gani mutum shugaba ne a mazaɓa ko a lokal gamman ko a jiha kuma ko kuma an san cewa iya da mutane tarin mutane amma abin da ake so shine a kore shi saboda kai ya san sirrin gurin ni abin da ya haɗa su ai na san sirrin kowa alal misali bari maka misali lokacin da za fara giman nan tsohon pps tsohon bala hmm. na taɓa gaya masa wata magana iya nan da nasa bai mutu ba na ce kai wannan rigimar ta fi ƙarfinka wannan rigimar da kake gani ganduje da sauransu ana so a yi da kwankwaso ta fi ƙarfinka kar ka shiga nace wallahi kai za ta fara ci iya nan da ransa bai mutu ba kaje ka tambaye shi nace wallahi tallahi kai za ta fara ci kuma haka akai suna hira daga duniya kan bishi ya kore shi daga bibiyar din to ni din nan akwai wata da sa'adatu babaji mm. ta ta wata za ta hira da ni an ci an ba ta an yi list mu za mu zo mu ci mutunci don kwankwaso za mu kaza kaza sai an ga miki yaran galu da ne ki je ki tambaye galu ni yaran sa ne ni abokin sa ne abokin aikin sa ne abokin siyasa sa ne ni in ba sanar ku ba ba masa gurin ne ba zan sa ne kuma da zuwa gidan da kina fara kina tamfurare a gidan rediyon Kano kina tamfurare suna manga suna kore ki ma ana cewa aliki nake biyan kuɗi na in yi program din har ba ku isa kawa in ci a damu da kuɗi na dukkin manta yanzu ne ke tsammanin wannan shekarun da da kwarar da ne a siyasa har wani ya isa sani in zagi wani wanda ba bai mana komai ba ai ka kana zagin mutum ta mace ta hada mu da shi ba wai da shi ba kuma an ta mata da shi ba zan zage shi ba dan na san neman in zage dan ciwo ba zan zage shi ba sai dai in gaya masa magana wanda take zai zai tsata kama hankalinsa in ya gane abin da nake nufi to shi kenan sai mu ce to shi kenan mu sulhunta amma ban zan zage shi ba ba na zage ni to da daga cikin yan jam'iyyar ku kuma in ce jihar Kano suna hangen kaman tunda yanzu babu gwamnati kuma kana da alaka mai karfi da tare da tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso wai zuwa fara ganin kaman ba mamaki da kai da mutanen ku tattara kayan ku ku gwamnati yaya za ka yi kalli wannan ai za ta rabe zan kusa kowa sanin halina mun yi dpn da shi ya ga abin da muka yi da su ila gwarzo ya ga abin da muka yi da su wadanas ya ga abin da muka yi su ya dudu ya ga abin da muka yi su numan barau a kansa kan ra'ayina ra'ayin zan kusa kowa sanin halina na yi app ke da kowa ya gudu abin ne a app kuma aka kawo ɗan takara na ce ba na son kowa sai an sa mana ibrahim shekarau mana ibrahim fara da ransa musa salihu doguwa iya nan da ransa yusuf ali garba ali iya nan da ransa na je gan yusuf ali na ce ba na neman taimakon ka a wannan rigimar a lokacin akwai babawo akwai harsu kana gaya akwai isa jihadi akwai handa bataya da dai akwai algumawa akwai falal umar akwai suleiman digge duk waɗannan suna nan muka je gabansa don suna rigima da nufin sarka ba ina yin siyasa ba ne dan wani mutum a abin da yake na daidai abin da ke hangen zai biki mutane ko mun jahilcin ka ya kamata a ce ka bi shi ai rabi musa kuso ba shi kadai ne dan siyasa a najeriya ba amma ya kai matsayin da yanzu kuma babu wani dan siyasa kamar shi ko kana ko ba so misali bari muka misali yau ba zaki cewa eh, tsohon gwamnan jihar Kano ya je guri taron hana shiga wani guri ba billahi da zai la ilaha idan rabi da tun karo gurin kafin ma zo mu dinsa gurin ina rantsa maka da Allah Da rabi musa kuka ne kan karuwa na kofar kafin ma ji an buɗe masa gurin to da ma kowa san shi ba wai dan immunity ɗin shi yake ciki ba ai shi rabi musa ba wai mutane suna son sa bane ko iya farin jini ko farin jini dan immunity a'a kwarjini kana samu ne a darajar da kake kanka a mutuncin da kake da shi ba ka karɓe karɓe ba ka musu sinkume ba ka yanke yanke ba ka kuma dole kai daraja in ka baka daraja wannan abin da ka tsaya ka amma ina tabbatar maka da rabi musa kun kusa ne tun karo wannan kofar ba gidan gilas ba ko gidan wuta da ta buɗe masa to shaman wannan bayani da kake yi yana ƙara haska cewa ba a duk da yanzu babu gwamnati a hannunku ga baki ɗanku da kai da tsohon gwamnan ba lallai a dawo a ɗinki a tafi ɗaya ba kuma da yawa ana ganin ita irin wannan siyasa bayan an haɗu watakila ana zuwa kowanne ya ga kuskuren da ya yi a dawo a haɗe ba ka ganin cewa za ku iya nan gaba ku haɗe wata ita da su da su abdullahi umar ganduzan ku ci gaba da tafiya ku a matsayin ku da yan jam'iyyar apc ai hali zai yi idan za su yi siyasa yanzu kuma lokaci ya kama idan kuma da gwamnati ce to yanzu babu gwamnati kuma mu dama 'yan siyasa ne da gwamnati da ba gwamnati mu zane siyasa mu abin da muka sani kenan kuma shi muke yi kuma an karka manta gwamnoni nawa aka yi a Kano wanda da babu siyasar ba mulkin suka daina ma siyasar suka koma gida shi ma ya kama hanya yi inda har mutum kamar sa shi mai irin irinsa a ce tsohon gwamna cikin awa ashirin da ɗaya ko kwana ko awa goma sha biyu ka je guri a ce za ka shiga ba ai gobe an zo taron kwamishin makila ce ba sunan sa ciki sun cire shi da sun delegate kuma na tabbatar maka sai an gyara APC mu ne za mu gyara APC za ta haulayi duk waɗannan bar gurbin wallahi ta mun kawo da su kuma duk wanda muka sake ji iya gari gari iya yaudaran mu APC yana mana ƙarya yana faɗa abin da ba haka bane za mu koyi rikicin APC to mai sauro kan da tunani da muke da ɗaya daga cikin yan jam'iyyar APC a Kano da faɗin Najeriya ciyaman ambasadan zaman lafiya Alhaji Ahmad Haruna Zago inda muke tattauna da shi game da abubuwan da suke tafiya a siyasance musamman ma a wannan lokaci da tuni sababbin hukunci sabon gwamnati a matakin tarayya da jihar kano sun kankama sun fara aiki bayan da aka rantsar da su ku manta kun saurari hirar haruna banzago wannan hirar kashi na farko ce kenan wato part 1 kasan sai da mu a part 2 insha Allah da fatan za ku yi mana subscribing domin kara mai karfin gwiwa a wannan TV channel tamu ta kwankwasiya political ideology TV